'yan haramtaccen kungiyar bawa zalla kenan na opc ke harguwa gaban cibiyar nazarin harkokin kasa da kasa da ke nan birnin eko lokacin da aka hana su shiga cikin harabar da kwamitin baiwa shugaban jonathan shawara akan taron kasa yake zaman sa a lagos kana da aka bar su shiga cikin harabar daga bisani sai ɗaya daga cikin shugabannin su yayi wa taron jama'an da ke waje jawabi yana cewa yana fata ba za a jefar da bukatun jama'a ba domin yin hakan yana nufin neman ta da zaune tsaye kenan the conference is long overdue What our demands are is that we want autonomy for Yoruba people or we want to be excused from the union. There is no guarantee of prosperity in Nigeria. mun zo nan wajen wannan taron ne domin mu ma mu bayyana ra'ayinmu game da wannan taron domin wannan taron tun ba yau bane ya kamata a ce an gudanar da shi kuma ɗaya daga cikin abin da muke so shine a baiwa yarba jamhuriyar su kowa ya kama gabansa domin mu ga alamun wani ci gaba ba muddin muka ci gaba da zama ƙasa guda kana shugaba Johnson ya tabbatar bai yi jifar matattan mage da sakamakon wannan taron ba kusan duk waɗanda suka bayani wajen wannan taron batutuwan su iri guda ne suke yi kama daga neman jamhuriya mai cin gashin kansa sai masu cewa koma irin tsarin da wato shiya shiya wasu kuma suka ce taron na bukatar daukacin kabilun najeriya su samu wakilci a cikinsa wasu kuma cewa suka yi kar gwamnati ta samu wakili a cikin wannan taron kana majalisun ƙasar nan guda biyu na da na wakilai su samar da dokar da zai baiwa taron yancin cin gashin kansa ba sai an kare ba abin ya koma tatsuniya amma ita ko kungiyar marasa aikin yi da suka ce rashin aikin yi ya sa sun yi wa taron tunanin abubuwa har ashirin da biyar da suke ganin yana da muhimmanci a cikin wannan taron wasu daga cikin abin da suka ce shine a baiwa kananan hukumomi cin gashin kansu a samar da tsarin mallakan fili cikin sauki a yi awon gaba da batun tsarin dan kasa duk inda kake nan ne jihar ka kana barayin mai a tanadar musu hukuncin kisa sai dai wani abu da zai ba jama'a mamaki shine yadda wajen taron ya cika ba masakacin ke duk da cewa manyan 'yan jihar Lagos sun ce lokacin da aka zaɓa domin wannan taron bai dace ba. Wannan ya sa na tambayi Dr. Frederick Fashewu ɗaya daga cikin shugabannin haramtaccen ƙungiyar yarbawa ta OPC cewa ko me zai ce game da lokacin da aka sa na wannan taron shine sai ya ce da ni. Anytime Nigeria decides to hold a national conference is up. yi duk lokacin da aka sa ai wannan taron ban ga ba. Duk lokacin da 'yan Najeriya ke so su zauna su tattauna akan abin da ya shafe su ana iya sawa. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka, daga Lagos, a Najeriya.